ذلك قال عندك الوالد في لهم لا لو لا يزال ما شاء الله wato abin da yake bani mamaki matan mada har abadar duniya shi rashin ilimi masifa ne wato iyaye wai sun kasance yau shi kenan sai mutum ya tattaro yaro ɗan ƙaramin yaro da bai wuce a jefa shi a baya ba hmm? ɗan ƙaramin yaro da bai wuce a goya shi ba sai a duhu shi wa ita makaranta allo yanzu a makarantar nan tawa akwai yara yan gudar gudar gudar wallahi wanda sai ka waye biyu amma an bar su daga wani iyayensa da kauyensu an kawo su kuma babban bakin ciki wai mutum ka yi wannan abin maimakon ka dinga dan zuwa kana diban yaya lafiyar ɗanka take a'a yaya tarbiyyar ɗanka take a'a haƙuri za mu ci gaba da yi tunda ka ga ɗan koyar wannan ma da muke lada muke samu wallahi tallahi kuma ka san ɗadin na kowa ne Allah zai shirya mana kawai Allah Allah Allah ba mana da ke dai abin da nake so da ki dan Allah dan annabi duk abin da ya dan rage ko ba gaskiya ba idan yaran na sun dan bullo haka a ba su domin wani lokacin ba sa samun abun da za su ci ina jin wani yaro shekaran jiya ya zagaya ya zagaya bai samu ba ta ke kai gumma ma azumi ya zo billahi lazi la ilaha illa huwa da kunya na biyu hankali ne tashi Allah sai ya tambaye ka duk dan da Allah ya baka a duniya ko mace ko namiji to sai fa Allah ya tambaye ka dukiyar da Allah ya baka sai Allah ya tambaye ka ita kwandala kwandala Allah zai rika tambaye ka ya aka ka tara yaro kuma ya aka ka karbe ta da shi amma mutane babu wannan tunanin shi shikenan da ka haifi yaro babban bakin ciki da za a ce yau in aka kawo yaron kuma za ka dinga ɗan zuwa a'a yaya wajen kwanciyarsa tabarma ce ko menene ka gani abincin da yake ɗan ci ina samu to wallahi wani yaro sai kiga sai karfe sha ɗayan dare zai ɗauki kwano wai ya shiga zagayawa wai na neman abincin da zai ci yaron da bai da ila illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka ba yi to kin ga wannan